assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 ابنته على من يرضى babin da ya zo na mutum ya nuna yarsa ga wadda ya yadda da shi kowa ne ko za ka aure ta ma'ana mutum yana da ɗaya ko budurwa ko bazawara sai ga mutumin kirki wani kana za ka auri wacce auren maka yana saboda yana so ya zaben ma yasa mai abin da ya fi to za mu ga abin da ya faru a lokacin a duniya duk ba sama da waɗannan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman kuma ga na hafsa me ya faru insha Allah قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال وأن سيدنا عمر ده كان سيكي فدا يتي تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس يعني ابن هذافة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي بالمدينة فتوفي بالمدينة والصحابي سنجي Hunais ibn Huzafa shine mijin Nana Hafsa yana cikin manyan sahabbai ya halarci yakin Badar da aka zo Madina sai ya rasu da ya rasu Hafsa ta gama ta kaba ta zama mai kenan bazawara tana bukatar mai miji to mahaifinta bai jira sai ta je ta nemo miji bai ta kanta mai yiwa ba ta fita mai yiwa da wahala wani ya ganta me yiwa mai yiwa ba haka bane ba kowa ya san sayyid na umar ko kowa ya san zafin sayyid na umar kowa ya san kishi kowa ya san menene da menene kowa ya san sayyid na umar da kishi da kiyaye abubuwa to ya za a yi ka ga yar sakara sun ta kuma ka aura to sai shi ya ɗauki nauyin wannan abin ya ce da hafsa ta zama bazawara mijinta ya rasu ta zama bazawara kenan tana bukatar aure falakitu usman ibn affana ce sai na hadu da usman ibn affan sai na umar kenan mahaifin hafsa kenan da kansa fa'aradtu alaihi hafsa faqultu in shi'ita an kahtuka hafsa suka hadu da sayyidina usman ya ce in kana so zan auren maka da hafsa ma'ana ba usman ya nema ba fa ya ce in kana so zan auren maka da hafsa usman ya nema ne ka faɗa masa haka usman ya nema ne me dalilin da ke nuna cewa usman bai nema ba dalili usman bai ce ya karba ba ba haka bane ba usman bai nema ba shine ga hafsa ta dace da usman kar a kyale ta wannan yazo wannan yazo har a ji a fada wani wuri ba ka ke ba sai zaban mata miji sai fara da sayyidina usman sa سأنظر في zalika. zan yi tunani a cikin haka zan duba ga zan yi tunani falabistu layaliya tuhu, sai na warshe na jira kwanaki kaɗan sai na hadu da shi faƙala ma uridu an atazawwaja yaumi hadha ce ba ni da bukatar aure yanzu ba ya nuna yau a'a yanzu ba ni da bukatar aure magana shi abin da ya faɗa ba. Ƙala umar sai na umar ya ce falaqitu aba bakrin siddiq sai na hadu da abubakar siddiq radiyallahu anhu fakultu in shi'ta an kahatuka hafsa in kana so zan aure maka da hafsa ba kana so zan aure maka da hafsa falam yarji ilayya shay'an sai na umar abubakar bai ce komai e ko a'a ko sa'a zur a'a zan in kana so zan aure maka a ah, hafsa salamu alaikum an rabu lafiya ko alaihi a alaihi da minni ala usman radiyallahu anhu sai ya ce sai na fi jin zafi na abubakar fiye da zafin da na ji kan abin da usman ya yi da usman ya ce sa an zurfil maudu zai yi tunani wannan bai ce zan yi tunani ba bai ce ba zan yi tunani ba bai ce iya eh, bai ce a'a ba salamu alaikum sauka lafiya falabistu layaliya sai na jira kwanaki فختمها رسول إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكهتها إياه na nuna ba sai na usmana ba ce ba da bukata sai na abubakar shi bai ce ma komai ba har na shi ma ya fi zafi gara wanda ya ci zai tunane to da na jira kwana biyu sai na abubakar bai ce komai ba muna cikin jira sai ga sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana so ya aure Hafsa fa an ha iyahu sai na auren ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa fa me zai hana me zai hana to me yasa bai faru daga sama bai fara daga kasa zuwa sama me yasa ya fara da usmanu abubakar aka je manzo Allah me yasa bai faro da zai nuna waye ya fi cancanta ma ya aure yakka eh to me yasa bai faro ba daga can sama ya taho kasa ba ya fara da kasa mhm. eh ga wani ya zo manzo Allah ba ya so ya ce manzo Allah a kini iyaha eh a ah, kai kana nuna cewa in manzo Allah bai aure ta ba wanda zai aure ta kuma ko ga wata ta zo ta ce ya manzo Allah ba haka bane ba manzo Allah ya kalle ta sama da kasa bai ce kuma ba wani ga alama cewa manzo Allah ba ya ce manzo Allah in baka da bukatar ta ni ina bukata ka auren min me yiwa manzo Allah bai aure ta sai na Abubakar ne wa me yiwa sai na Usman me yasa ya faro daga kasa zuwa sama bai faro daga sama ba eh matsayin da bai kai tawar manzo Allah ba ka san matan manzo Allah su wane ne a wannan lokaci matsayin ta bai kai tawar manzo Allah ba ya kai tawar sayyidina Abubakar fa ha wannan ba jawabi bane matsayin ta bai kai tawar manzo Allah ba wace a lokacin yar Umar ce fa Quraishiya ce ba Quraisha ce yar sayid na umar ce sayid na umar yarsa wa tunaninka kenan da tunaninsa akwai hujja akan haka eh ba wannan matan magana ba ta taso ba wai yana ganin bai isa haka allah ya kaddara <laughs> to shi ke nan wai a daina bata lokaci wai a daina bata lokaci ya haka allah ya kaddara ya haka allah ya kaddara bayan ya aure ma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falaqiyani Bakr bayan an daura manzo allah aure da sunan hafsa magana ta kare ta zama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya Abubakar ya hadu da sayyidina Umar la allaka wajadta alayya hina aratta alayya hafsa fa lam arji ilayka شيئا na san ka ji ba daɗi lokacin da ka nuna min hafsa ban ce maka komai ba kultu na'am yace ce eh na ji ko ba daɗi muna tare da kai aboki da aboki ya ta in ce maka ka aure ta ka ce min komai ba sai na usman ka ce baka bukata shu'umanci ne samu hafsa usman ce baya bukata ba sai na bakar ce ba ke kenan ya ce eh na kuwa ba daɗi don kai baka aure ta ba kala sai ce fa yamna lam yamna'ani hina a ratta alayya an ilaika shai an illa an anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya ce abinda sa ban ce ma komai ba na san manzon Allah na maganarta ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو بانا سنة بيّن سر من الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها نكحتها دا من الله بأوريت بنا أنا أوريت ايه an ام فهمتها ai saboda na ji manzo Allah yana ambaton yana ba na mutum na so ya aure ba zaura ta ba haka ya na na hafsa na ji manzo Allah yana magana ta ce ta wace fuska yana tambayan halinta ko yana kasancewa mijinta ya rasu ne manzo Allah ya sani karan sai tana zawarci ya sani waye ubanta ya sani me halinta ya sani to me wace magana manzo Allah ke game da ita ta gaba ita ta kaba ne eh wai mai abin abinda ake magana ko ta gama ta kaba in ta gama ta kaba ai manzo Allah zai sani eh manzo Allah na magana ta ne ta wata fuska game da me eh halinta ya san halinta ta halin mahaifinta ya san halinta hafsa ce ai ibn ibnatu umar to yana kai ai tana da kirki ai ko yana yaba mata yana yabonta to shikenan wannan mai yiwa ya samu shiga sai kuma me walau tarakaha la nakatuha to farko dai muka ce me yasa bai faro daga sama ba zuwa zuwa kasa ya faro da kasa zuwa sama aka ce shikenan haka kaddara ta shi yasa ba za mu yi magana akan haka ba sa'an nan kuma wannan hadisi na karantar da mu don ka nemi abu farko baka samu bakar ka yanke kauna ya tallata mawa usman usman bai ce komai ba ya fada masa sayyidina abubakar sayyidina abubakar bai ce komai ba ai karshe kenan makura kenan ashe ba lallai ne ba da ka ne abinda ka nema ka samu ba lallai ne ba abinda ka nema ka samu kuma ba lallai ne ba don baka samu abin da kake nema ba Allah ba zai iya maka abin da ya fi shi ba gashi manzo Allah ne ya aure ta ba ba bane ba wannan yana nuna mana cewa uba shi zai tashi ya yi tsaya tsayin daka ya neman maɗarsa wanda ya dace da ita ba zai kyale ta ne ita ta je ta ita za ta je ta nemo miji ba ba haka bane ba haka al'amarin yake gudana tun daga kan zamanin manzo Allah har ana da kasa rayuwa sai da mace da namiji sai an yi auratayya sai an hayayyafa ba haka bane ba wannan na da ya mijinta ya rasu ta zama bazawara baya son ta zauna gidan shi mara sai na umar me yasa yake neman ma matarsa miji baya son ta zauna gida gidansu ba gidanta bane gidan aure shine gidanta dai ta san ma neman mata miji ina ya fara sai shiga gidan da a lokacin duniya ba sama da wannan wurin saboda ahlul janna aliyu kadai ne ba shi cikin wannan tsari ga sayyidina umar ga sayyidina abubakar ga usman sannan ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam akan hafsa an fahimta shi yasa in kada ka bari yarka ta galabaita ko ita ce lallai za ta je ta nemo makanta miji matukan kana da damar da za ka nema mata miji kai ka neman mata mijin abin zai fi mutunci da armashi saboda umar da ya tashi neman mata ayan ga inda ya ji ya ce ne yana neman sayyidina usman sayyidina abubakar ko masu kudi ne ma a sai ka ce eh sayyidina usman meloniya ne ya fi sahabai duk kudi ba talaiwa sayyidina abubakar ai ya fi kowa karfin imani da kudi saboda da aka nemi taimako ya je dabu kudin gidan kakaf ya kawo ce gashi ya manzo Allah mai kabar mai gida ya ce na bar musu Allah wane ya je nemo rabi Ga shi a dabara da rabi za mu kai rabi ba na bai isai ne bai duka ba za a tsawata mai za a yi fada mana karfin imani ne ai eh kuma kowa ya san na umar na umar bai taba sanin nifaka ba fa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi min mali min nafsi wa mali wa kaza kaza kaza yace eh ya manzo Allah akan dukiya da komai amma akan raina dai akwai magana ya manzo Allah ba zan iya sai manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi zuwa karshe ya ce ya manzo Allah akan komai na yadda amma akan kaina da wuya sai manzo Allah kara na uku to sai ya san cewa wannan mas'alar fa ba mas'ala ce ta in kaga dama ba mas'ala ce ta umurni sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la anta ahabbu ilayya min nafsi wa mali wa kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ce al'ana ya Umar yanzu imanin ka ya cika an fahimta shi ne wannan hadisi abin da yake karantar da mu kenan kada ka taba tsammanin cewa don ka nemi wani abu farko baka samu ba shi kenan sai ka yanke kauna a'a sai na Umar ya ji ba daɗi mana akwai abin da Allah ya tanadar wa na Hafsa ba Usman ba ba ba sai na Abubakar ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya tanadar mata to ya aka Allah ya tanadar mata in kika zama mutuniyar kirki kika lazimci kika kare kanki kika yi menene da menene Allah ne zai zabo miki wanda yake kaman ki amma baki kare kanki ba ba kina hangen zuwa ne kina hangen zuwa ne ke baki kiyaye kanki ba ba kare kanki ba sannan ke kina son kiyaye ai da wahala ko shi ne yake haifar da matsaloli a cikin rayuwa kowa ita za ta je ta nemo mijinta ita za a hanya aka hadu a makaranta aka hadu a shiriri ta a menene da menene a zo a har hada ne a daura auren shi nan bayan sati uku kuma shi na aure kuma ya zama me ya zama matsala kuma ne ko to amma in aka gina rayuwar akan mutunci akan waɗanda za su iya tsawatawa akwai da za a mutunta su akwai da a to shi nan al'amura za su zo suna tafiya ko sa'an nan kuma ana samun waɗannan abubuwa sayan na usmana da bai aure ta ba me hana shi ya aure ta shi ma yana da labarin cewa manzo Allah na magana in ba haka ba ya za a ce mashi ga hafsa ya ce ba da bukatar aure yanzu ma'ana shi ma yana da labarin manzo Allah yana magana ta kenan to ashe ba laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ka sani madina cikin sahabbansa ne da na umar abubakar su ne sahabansa ne to wanda ya rasu din shi ma sahabinsa ne To shi kenan ba zai ba za a aure hafsa manzo Allah ba zai aure hafsa ba kenan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta muridin ka ne almajirin ka ne ko wane ne ya dace eh ayi kan mutunci ba wai ayi kan mm, son zuciya kan menene da menene ba an fahimta sa'an nan kuma duk sa'an da abu ya faru ka fito fili ka faɗa wa mutum gaskiya sai na abubakar yana son hafsa amma manzo Allah ya ji manzo Allah yana magana ba zai shiga ba kuma ba zai bayyana sirrin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da mas'ala ta kare duk da cewa sayyidina Umar abin da ya samu din nan fi abin da ya nema to lallai sai an wanke masa wannan abin da ya kwanta ransa na san ka ji ba daɗi da ka ce na auri hafsa ban ce ma kuma bai ce iya eh, wallahi na ji ba daɗi sai na umar wani irin rashin jin daɗi kuma ka samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma abu ya riga ya shiga ransa sai an wanke sannan sai bayyana masa abin da ya sa bai ce masa komai ba hankali zai kwanta ko ba zai kwanta ba hankali zai kwanta na ana son a fahimci juna ana son a fahimci juna saboda amuran ta tafiya an fahimta nuna na hafsa kenan da mijinta ya rasu ga abin da ya faru mahaifinta ya nuna ma sayyidina usman sayyidina usman ya ce ya nuna ma sayyidina abubakar sayyidina abubakar bai ce komai ba sai Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya aure ta sayyidina umar bai hasara ko biri ba ya ci na hafsa ba ce ba ta ci eh, to me yasa ya faru daga kasa zuwa sama an ce kaddara ce kar a yi bincike Eh, babu kaddara ce ba ba ba ce ba ba kaddara ba ce ba babu ardil mar'ati nafsaha ala man tarda babin da yazo mace in ta ga wanda ta wanda yake mai mutunci tana son shi galiban mace ba za ta yi ce namiji ina son ka ba ko ka zo ka aure ni ba namiji ne shi zai ce ina son aure ki ba haka bane ba to sai aka ce in mace ta ga wanda take ganin ya dace ba ta son ya kubce mata za ta iya faɗa ko ta rubuta takarda ko ta faɗa ko kuma za ta faɗa ba za mu ji ko قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني مرهوم ابن عبد العزيز العطار أبو عبد الصمد قال سمعت ثابتا البناني يقول كنت عند أنس بن مالك wa inda hubnatun lahu ya ce ina zaune wajen sai na anas <coughs> dan malik a lokacin yar sai na anas kuma tana zaune kusa da shi nima na zo faƙala sai ce جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت nafsaha نفسها ce wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tallata bayyana kanta fa za mu ce ta tallata kanta ta bayyana ta bijirar da kanta ta bayyana kanta ko tallata ya zama ba mai kenan ba ba mai eh ba kima akwai kaskantarwa to ashe an aurar da zawara ɗari ɗin nan a rinka zaben kalmomin da za ta faɗa ko a rinka fito da shi yadda za za wata ma za ta ji kaman ba za ta kai kanta ba ko a rinka kimanta a rinka mutunta wannan abin kenan ko a daina fito da shi da abin yadda za a ga kaman ya zama abin wasa eh so tabtai me kenan za a ci ta bayyana kanta a ta bayyana kanta ta bijirar da kanta aishi ne bijirarwa aishi ne bayyanawa ta nuna kanta ta nuna kanta ta nuna son aure da kanta ko kuwa ka ta nuna kanta da mai ba ga shi suna nuna kansu ana sa su kanti suna nuna kansu suna ciniki ba ita ta nuna kanta dai don mai don aure eh فقالت ya rasu lallahi alaƙa fiye haja ya منظر Allah. kana bukata ta ka aure ni kana son ka aure ni to sai dakatar da hadisin anan sai riwaya ta biyu kuma za mu ji me yar anas ta fada me sayyidina anas ya mai da mata jawabi قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم قال حدثنا ثابت عن انس ان امراه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وتمتي تبين كنت ومن الله صلى الله عليه وسلم fadahikat ibnatu anas she yar anas ta kyalkyale da dariya faƙala ta ce ma kana aƙalla haya'aha sai ta kyalkyale dariya <laughs> lallai wannan ba ta da kunya ce ki je ki bayyana kai ki ce aure ki faƙala anas she anas ya ce hiya khairun minki ta fi ki aradat nafsaha ala nabi sallallahu alaihi wasallam ai ta fi ki tabbatar ta bayyana kanta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya kai ta hankali da manzon Allah ya aure ta ba shikenan ba an ji abin da ya faru eh sa ce fa amma da tai kuskure ya yi mai yayi shiru shuru ai ta fi ki wacce ta nemi manzon Allah ya aure ta akwai wanda ya kai ta hankali <laughs> babu salatul mar'ati idza khutibat wastikharatuha rabbaha yace babin da yazo na mace in an neme ta da aure ta je ta shiga masallaci ko masallaci ta ko gidanta ko dakinta ta yi sallah raka a biyu ta nemi ta yi istikhara ta nemi zabi daga Allah madaukakin sarki wannan kuma wani hadisi ne mai rikitarwa قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله قال حدثنا سليمان بن المغيره an sabitin ana anasin ya yace lamman qadat iddatu zainaba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li zaidin uzkurha alayya zainab ai an san matsalar da ya faru tsakanin ita da zaidu ko da wahala da daɗi ba daɗi dai duk wanda je ɗauko macin da tafi karfinsa ba zai ji daɗin rayuwa ba ka ɗauki daidai da kai shine daɗin rayuwa to amma ya za a yi shi ma wannan umarni ne aka ce ya aure ta ba shi ya aure ta ba amma tun da shi rayuwa ta yi daɗi har matsala ta zo wa tukfifi nafsika mallahu mubdihi wa takhsha nasa wallahu haqqu an takhshahu فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن da akwai wani abin da manzon Allah zai boye a cikin alkurani wannan yana cikin abubuwan da ya kamata da ya boye shi da ta gama idda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma Zaidu uzkur hali ka je ka neman min ita da aure tunda aka yi duniya ba a taba yin haka mutum ya saki matarsa ka ce je neman maka aure to za ka duba ba a hankalce ma kafin shari'a waye ya yi sanadiyar shi ya isa ya aure ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka'ida tabi'a ta dan adam in mutum ya saki mace baya son ma ya ji ta yi aure balle ta aure kamar shi ko wanda ya fi shi ba gaba ne ba sa'annan kuma ce kai da ka sake ta matar ka ce kuka rabu ka je ka neman min ita aure kuma ya tashi ta. wannan matsaloli ne in ka saka hankali a ciki ba zai tafi ba sai imani mujarradin imani ke aiki a ciki sai zaidu ya ce yana ya ce mata me kala zaidun fantalaktu ya ce sai na tafi manzo Allah ya aike ka shi ke nan aiko abokinka ne saki mace ka isa ka je ka aure ta sai da kyakkyawar fahimta ko da wahala a je azan ya ce sai na tafi kultu fa kultu sai na ce ya zainab yana zuwa ya ce ya zainab abshiri albishirinki eh ya zainab abshiri albishirinki yana taya ta mana ya zainab ina taya ki murna na rabu da ke wanda ya fi ni zai aure ki abshiri albishirinki arsalani ilaiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ki. manzo Allah ne ya aike ni zuwa wajenki yana neman ki da aure maimakon ta ce alhamdulillah shi kenan yaushe za a yi ni zan tafi ma babu da kai فقالت سيدتي ما انا ما انا بصانعه شيئا حتى استامر rabbi ba abin zan yi sai na nemi zabin ubangiji na ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي فأبند زي سينا نمي زابي أبنجينا ويمي كنا بزن أمسى دا إيكو آآبا eh bana ba zan ce e ko a'a ba ba zan karba ba ba zan ki ba sai a jira ta mana a jira ni sai na nemi zabe ubangiji na kenan mana in ubangiji ya zabe min ya zaba min kan na aure shi shikenan shikenan eh gashi ma na bisani ya ce shi hatta astamira rabbi faqamat ila masjidiha tashi ila إلى mahallu محل kenan ila إلى ila la yadkhulu fi في ila إلى sai me dakinta ila masjidiha eh. wajen sallanta masjidiha ta ce shi ma masjid ya ce aiko bai ce musalla ba ko watakila tana da masallaci a gidanta a ba zai yi tana da masallaci a gida ba imamun nasa'i mai ce babu salatul mar'ati idza kutibat wa istikharatiha rabba salatul mar'ati salla idza kutibat in aka neme ta mana ta sai ce fa qamat ila masjidha sai ta shiga masallacinta ko ta je masallacinta ta ke da magana ta tsakare sai ta yi me me ta je ta yi ta yi me ta yi sallah ta dai me sai neman zabi wani zalar ƙur'an tana shiga masallacinta tana yi neman zabi sai allah ya saukar da alƙur'ani falon maka za zai dummina watar zawwaci na ka likai layi kuna mana tana gama tana gama istiharan aka ce an auren zawwaji na ka ba nemi izininta ba an auren maka da ita wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya zo fada khala bi ghairi amri sai manzo Allah ya zo shiga mata ba tare da ya nemi ta ko ya nemi umurin umurinta ba a'a tunda Allah ya daura mata aure daga sama ba ta da zabi magana ta kare Allah ne ya zabi da ya daura auren wani irin istikhara kenan eh a'a zabi mai ta yi manzo Allah zai aure ki sai kin ana zabi ne tsakanin mai da mai ana zabi ne tsakanin mai da mai ko alkhairi abu mai kyau ko mara kyau wannan auren alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne. kafin Allah ya auren mata da manzo Allah ta ce za ta nemi istikhara istikhara kuma neman zabi zabi kuma tsakanin abu mai kyau ne ko mara kyau ne akwai alkhairi ciki ko ba alkhairi a ciki yana nuna girman istikhara ne mana ba ta yi istikharan ba kenan ta yi ko ba ta yi ba ta yi tun menene istikhara allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi din a a'a kafin aji wajen ta ce za ta nemi zabi zabin mai manzon Allah ne zai na neman ki zabin mai za ki nema eh zabin mai ke nema eh eh eh zabin wa zabin Allah to manzon Allah Allah ya zabe shi tuntuni mujtabahu ijtabahu rabbuhu ba haka bane ba shine zababben Allah manzon Allah yardajjen Allah yayyan halitta kuma ta sani ta sani fiye da ni da kai neman zabin mai tai istihara mai tai eh Uh... wannan matsala ce da ban shiryawa aka yi wannan ko zainab ce ba larabiya ce ba ya ce eh eh to imamun nawawi sai ce lallai wannan magana sai an samu mata mafita wala allaha shi kansa ce allaha istakharat li khawfiha min tafsirin fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam bai watakila ta yi istikhara ne saboda tana tsoron karta karta takai karta kasa cika hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana babban malami ya faɗa amma kai da kanka da kaji ka san akwai mai da wahala ko eh. to sai a bar mace yadda take haka Allah ita ma haka Allah ya halice ta haka Allah ya halice ta ko eh eh eh zame? da riga duk abin da ya ma yawa <laughs> riga hula ta ma yawa kasashe ga ba kyau ba za ta yi kyau riga ta ma yawa kasashe ga zama mai ba ta kyau haka takar haka duk abin da ya ma yawa abin yi zama daidai da kai shi ne zaidu da ya dauki abin da ya misa yawa ya ji daɗi zaman ba ta yi daɗi ba karshe ga dai ba ka zaidu binti jahash to zainab da ta bi umarnin manzon Allah ta auri wanda ake ganin bai kai ya aure ta ba ta bi umarnin manzon Allah ta karba abin karshe mai faru sai manzon Allah ya aure ta kuma waye aure da ita Allah hadisi zamu zo makaranta tana yi matan manzon Allah duk alfahari dukkan ku a tsoron gidanku aka daura muku aure ni a fadar Allah aka daura min aure Allah ne na? kuma sadaki nawa aka bayar me aka bayar ya aka yi babu kaifal istikhara babin da yazo ya ake yin istikhara qala akhbarana qutayba qala hadathana ibn abil mawad ai duk sa'an da manzon Allah ya ma umurni ka bi ba za baka tabe ba fa kada ka ga cewa ba dadi a lokacin kada ka binciki yadda Zainab take ji da ta auri zai. kowa ya san matsayinta kuma kowa ya san matsayin shi tsakaninsu akwai nisa amma ya zama ta dole sai ta aure shi a haka ta zauna a cikin jin daɗi ko kuwa a'a a dole ƙarshe mai ya faru manzo Allah ya aure ta kuma Allah ne ya daura mata aure daga sama saboda ta bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai ko ke kuka bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ci nasara zuwa gaba amma shi ya ce eh. ah, wannan matsala ce daban bankai wai manzo Allah ya ce ta aure zaidu ba ta yi istikhara ba ta aure shi umurni ne ba umurni ne ba ko shawara ya bata umurni ne ta nemi istikhara ne tunda umurni ne na manzo Allah dole ta amma nan manzo Allah neman ta da aure ba umurni ya bata ba bai ce Zainab aure ni neman aure yayi akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci babu kaifal istikhara wanne ne قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عيسى أبو بكر قال سمعت انس بن مالك يقول يتي ناجي انس بن مالك يرى فدرتوا كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان الله عز وجل أنكحني من السماء وفيها نزلت آية الحجاب Zainab ta kasance tana yi matan manzo Allah alfahari cewa Allah ne ya aurar da ni daga sama مع أن العلم مع العلم بأن القاعدة هي أن المزية لا تقتضي الأفضلية هذه مزية لزينب لم تحصل عليها امرأة في الدنيا إلا زينب وهل ذلك يعني أن زينب أفضل من عائشة أفضل من حفصة أفضل وأفضل وأفضل لا تلك مزية والمزية لا تقتضي الأفضلية أليس كذلك الأفضلية غير المزية غير na na zainab tana alfahari matan manzo Allah tana cewa Allah ne ya aurar da ni daga sama ma'ana sauran ko kuma fa kowa sauran gidansu aka je aka daura aure wali sama wali ubanta ni kuma Allah ne waliyi na shi ya daura min aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama auren da Allah ya daura da kansa wai zai kwance wannan auren wannan auren zai rabu kowa da kowa da irin maziya da Allah ya bashi Allah ya bata wannan baya nuna cewa ta fi nana Aisha ba haka bane ba sun hadu da ita da nan Aisha su duka matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kowa tana ji da ita ma ta isa amma nana Aisha duk darajarta a sauran gidansu aka daura mata aure wane ne waliyinta sayyidina Abubakar Zainab kuma fa a fadar Allah aka daura mata aure wane ne waliyinta Allah sadaki me aka bayar wallahu alam me wa ce sadaki ke aljanna akwai sadakin da ya kai wannan da wa ce kaza me yiwa ce kaza ba haka bane ba ba wanda ya san sadakin da aka bayar kuma Allah da ya aka ya aka yi ba a taba yin haka ba sai kan na Zainab eh eh akwai fadala a cikin wannan shi ke nuna cewa ta fi dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa Allah ya ɗaura auren ta shi da waliyyinta da ita da nana Aisha wa manzon Allah ya fi so eh, ba hanga bane ba eh mace ita ce mace mace kake so ba ina ta fito ba in tana da abin da kake so shi shikenan bukata ta biya in ba ta da abin da kake so ko suwa ne na iyayenta ko nawa aka yi ko a komin darajarta komin darajarta ba zainab matsala ba ta faru ba ba zainab ba ce ba ai da masu ne ake takara da na aisha da na zainab zainab ta kware cikin shirye shirye abin shirye menene da menene ba haka bane ba ta shirya abin ta kawo aka kwabe kwado suka manzo Allah na tare da na aisha suka taru matan manzo Allah ke Fatima ki je ki ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi adalci tsakanin mu da yar Abubakar nana Fatima ta tashi ta je tare da manzo Allah da na Aisha na kwance ana hira ana tattauna ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matanka suna ya ce ya Fatima ki koma ki shiga taitayi sai ta koma mana na Aisha ce mata komai ba sai aka ce ke Zainab ki tafi mana ke ba kina da matsayi ai sai ta tashi tiryan tiryan ta zo tana fada tana fada da fadin da take shiga ba nan take fita ba manzo Allah bai ci mata komai ba da nana Aisha ta tashi ta yunkura ta fara fada sai manzo Allah ce ibnatu abi bakr ibnatu abi bakr hmm. ya san me da me falon ma ka zai domin ha wata ran na da suna an yabe shi ka sunansa ya zo cikin alkurani da sunan sai zo cikin alkurani sunan sai na umar ya zo cikin alkurani sai na abubakar sai na usman duk ya zo zaidu ya fi su eh ga sunan shi ya zo cikin alkurani miji falan ma qada zaidun minha watara zawwajnaka me kenan me ya kai ba me ya yabo a ciki me ya yabo a ciki yabo me aka yaba a zaidun a ciki falamma yayin da qada zaidun ha wataran zawwajnaka sai da zaidu sannan sai muka auren maka to sai me ina yabo a ciki eh a wuce zuwa ina ko kaddara ce eh kaddara ce da ya boke ciki a ce an karbi mace hannunka an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yabe ka kenan an karbi mace hannunka an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an baiwa wanda ya fika mana baka eh mana baka dace baka yi sama kenan baka dace ba kenan da eh dama mana mana larura ce ta kawo wannan matsalar da ta faru kaddara ce ita ma babu kaifal istikhara eh za a fito da to ba dan manzon Allah ne aure ta ba za a fitowa da fadala a cikin maganan fadalan wa zaid to ta ina mukaddara eh Uh-uh. اه, آه. إيه. زيد منا وطرا زوجناكها اي فانا لمي كما آه. إيه. كيف الاستخاره قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبي ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وين مسألة da suka faru in ka ɗauki hankali za ka shiga da shi a ciki za ka fita da wata natija ba me ake shiga a cikin imani in ba haka ba kowa ya san cewa akwai bambanci tsakanin buduru bambancin shine wannan budurwa ce na na aisha mai take fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana yabon nana Khadija tace ya manzon Allah ina so in tambaye ka hanyoyi ne guda biyu hanya ɗaya ba wata ba motar da ta taba ka wannan hanyar hanya kuma da an shige ta an shige ta wacce ce ta eh a abin da ake nufi shine ana son a ce matsayin bazawara daban budurwa daban baya nuna cewa budurwa ta fi bazawara fa baya nuna cewa ka'ida ce dai iza wa ka'ad dhubabu ala ta'amin rafa'atu anhu yadi wa nafsi tashtahi alaysa shi ne inda mas'alar take kenan to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah ya auren masa wannan da qada zaidu min awtarat akwai mas'ala a ciki ai da nuna darajar manzo Allah da falalansa in ba ka kowa ya san darajar na na Khadija kowa ya san darajar ta sai da wani ya aure ta sannan manzo Allah ya aure ta da na Aisha ta kadai manzo Allah ya aura budurwa kuma bata haifar masa ba na da khadija kuwa fa ba zaura ce ta girmama mai ta haifar masa yaya ba haka bane ba samari saurayi a wurin bazawara al'adan al'adan bahaushe kam al'adan bahaushe kawwa ba za ta riga ya aure ba don an zo neman aure sai a ce a nemiyar shari'a ba ta hana ba in kan wancan sa aka neme ta sai ga ba a jin daɗi ko za a yi auren ba a je so ake yar ta fara aure haka kuma mace ba za ta auri sa'ad kaninta ba balle sa'ad ɗanta mita gidansu shari'a ce ta hana amma al'ada ana gani mita yan wanta ma kawayenta za su yi mata mita ta auri sa'ad kaninta sa'ad sa'ad kaninta shari'a ce ta hana shari'a ba ta hana al'ada ce ta hana an fahimta amma akwai wacce manzo Allah yake ta Rabi rabiyabun ta sama da nana Khadija babu babu yasa manzo Allah ya auri mace da ta haihu ya auri mace da ba ta haihu ba in ka aure mace da ta haihu ka yi sunna in ka aure mace ba ta haihu ba kuma fa ka yi bida ne bai ba? a a kai da niyya a zuciyarka da niyya haka kar ka yi hukunci kan kowa

Eh? eh wai wacce aka zauna da ita lafiya ita tafi a bai ce daɗin zama ba falala wace ce tafi daraja ne eh? wata budurwa ta fi wata bazaura wata bazaura ta fi wata budurwa wallahi tallahi ba haka bane ba yace wace shi tafi fadala yake ce inna akramakum indallahi atqakum wace tafi takawa ita tafi falala <laughs> in za zama falala inda Allah ta zama inda nasu kenan wace tafi tsoron Allah ita ce tafi falala hmm. eh da manzo Allah ce me eh wai manzo Allah ce halla bikira shi tsaya nan sai kawo me illa Mejeje illar mecece illar mula'aba in ka rufe zawara ta iya wasan fa in ka koya mata ta iya fa wallahi tallahi tafi eh? Eh, eh eh saboda me ai shi ne aka ce idza waqa adh-dhubabu ala ta'ami rafatu anhu yadi wa nafsi tashtahi ka kawo abu shinkafa kana ci sai ka ci abin ka gama kasa da kwano kana ci shi kuna ya fada a ci gashi nan kana so sai ka yayi sai ya hakura قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها آه لوكتي يا masu babura ko ai a tausaya musu ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم kai aka ce kun sa karatu ce karfe 7 ko 8 adamu